Assalamu alaikum jama'a. Suna na Ashman wanda kun fi sani da baban gazali. Muna masu farin cikin shaida muku cewa Express Talks sun zo muku da hanya sau ɗaya domin koyo ɗaukar hoto a fita tsara kuma na fita kunya ga masu buƙatar koyon ɗaukar hoton zamani za a fara sai da fom sha biyar ga watan disamba zuwa sha ga watan januwari wannan koyarwa ta ƙunshi mai so ya fara ɗaukar hoto da wanda yake so ya ƙara ilimi a cikin harkar ɗaukar hoto. ta yadda za ka san abubuwa daga cikin kyamara tun daga setin ƙara hasken kyamara ne da yadda za ka yi amfani da flash ɗinka da yin setin ɗin shi kuma a SPS photos za su koyar da kai yadda za ka yi editing ɗin hoto na zamani ina maraba da kowa da masu su masu ƙara ilimi daga cikin harkar ɗaukar hoto da ma wanda bai fara ba duka muna maraba da zuwan shi a SPS photos domin ƙarin bayani za ku iya samun ba kamar haka